alaikum assalam wa tambaya na shine kamar mace tana al'ada sa'a nan sai shi an yi rashi to yaya su malamai suna cewa wai ba a son mace mai haila ko mai janaba je wurin gawa to a yi mana bayani yadda ya kamata da mutum zai kasance matsala ta mace na cikin haila ko cikin janaba ba shi bane ya nuna cewa ta zama najasa a wannan wani abu ne wanda shari'a ya ije mata wasu sharuɗa ne cewa misali mutum na da haila a yanzu mai haila shari'a ya ce kan ya yi sallah sai ya yi wanka to amma akwai yanayin da zai samu kansa killa babu lokaci killa kuma akwai tsananin sanyi ko kuma bai da lafiya ba zai amfani da ruwan sanyi ko babu ruwan zafi to kun ganin zai yi sallah amma ta hanyar taimama amma iskar jarabar na na a jikin shi to haka mata mai haila shari'a bai dama ta yi wasu abubuwa ba daga ciki ba za ta mai ba za ta je ta sami da mijinta ba wanda ijma'i ne na malamai kuma ittifaqan kowa ya san cewa wannan haramun ne shari'a ya hana qur'ani ya hana hadisi ya hana sannan kuma ba a yadda mata cewa ta zamanto in ba ta da wani aiki da za ta yi a masallaci kan ta ce za ta je ta zauna akwai fahimtar malamai sun hana sannan kuma ta dauki alkur'ani shi ma akwai fahimtar malamai waɗansu malaman sun hana wani suna ganin cewa ba laifi bane wanda wannan wani majal ne na tattaunawa daban amma cewa ta yi kusa da gawa saboda ba ta da zargi to wannan ba zance ba da aka yi ittifaki kai saboda kan a rika samun kamar mace ta jin tana haila kamar ta zama na fesa kuma ba haka bane abin da ya fito da wannan zancen shine hadisin da ya zo a cikin buhari abu huraira ta sauran rana daga wurin anguwa yana zuwa to yana zuwa sai suka yi kicibis da Allah a hanya sai ya dojin ya tafi abun shi manzon Allah ne shi bai gan shi ba sai ya kai kira shi ba hawa ya kai abu huraira gan ka dazu dazun nan amma ina ka tafi sai ce wallahi ya rasulullah ba na son hadu da kai bane alhali akwai jaraba a jikina manzalla su ce subhanallah almuslimu a wani ruwaya almu'minu la yanjus to wannan kalman ashe aka fahimci ashe jaraba ko in haila zo mace ba najasa ba take zama a'a wani abu ne na shari'a da aka ce mata kan ta yi kaza kan ta yi kaza kar mijin ta sadu da ita yasa ko lokacin da yahuda suke barna in mata na haila sai su bar gidan ba sa cin abincin ta da wasu sahabbai suka zo madina suka ga wannan abin suna yi su ma sai manzo Allah ya hana su sai zaman to manzo Allah na yin komin da mata mai haila banda abu daya shine banda saduwa zai wasa da ita ya sumbace ta ya hira ta ci abinci ta amma ba zai sadu da ita ba A kenan kun ga ba ni ta samu ne mace na haila wannan wallahu alamu babu dalili akan haka idan aka yi rasuwa Eh, mata tana haila kuma ita za ta iya wankan gawan misali za ta iya wankan gawan na mace da wata to babu laifi za ta iya tafiya ta yi saboda wannan wani haƙƙi ne na mamaci wallahu a'lamu billahi tawfiq sai tambaya na ƙarshe wanda daga wannan insha Allah babu wani wai assalamu alaikum malam yara ne na makaranta a wani gari za su tafi takan ɗibi abinci da ba su kai suna amfani da shi ba da gidan da suke zama ne ah. alhalin kuma in ta gaya wa shi mijin ba zai yarda ba to ta yi laifin ta yi hakan eto eh ya'yan nashi ne nashi ne kuma ya za yi la'akari yaran za su tagayyara in dai babu wannan abincin in dai za su tagayyar za su wahala in babu wannan abincin yana koma babin mijin ya zama mai rawa kenan wanda wani hakkin 'ya'yan shi bai ma sani ba kenan inda a irin wannan yanayi ne ba laifi ba ne don uwa ta ɗauki abinci ta ba ma 'ya'yan amma in dan wani barna ne ko kyauta ne na neman gindin zama to wannan sai ta gaya mishi ta ba da abincin ne to in kun kai ku ba su gogo da inda da kuke zama a gidansu to wallahi sai ta gaya mishi don wallahi laifi ne wannan kuskure ne idan kuna neman wani abu da su sai ku je ku zauna ku tattauna kuna taimaka ma 'ya'yanmu suna zama a gidan tono za mu rika biya in sun ce gaba za sai a biya amma kar ki dauki abun da ba mallakan ki baki kyauta da shi ke an ce ki zamo mai gadi ne akai a iya tun fi baiti zauje haka annabi ba kiyayewa ne da tsaro za ki dinga yi ba ce ki dinga rubazaranci da shi ba daga lokacin aka fara dauka ana irin wannan dogo ko za a fara sayarwa ne wasu akwai matan da wani mai gidansu ya kawo abinci kullum safe za ta cire famfani ɗaya ta ije a gefe famfani ɗaya famfani ɗaya famfani ɗaya. idan ba bai sai ta fara sai da mai ciya ta gabi bashi daga wuri kaza kun abin da ake gudu kenan shi yasa shara bai da wannan ba wallahu a'lamu billahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya kun Allah khairan wa an gidi Allah ya saka daliyar sai ajanda mu na gaba kusan mun zo karshen wannan walima jawabin godiya

wannan rana ba abin mu za mu ce a wannan gida sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan manyan malamai da suka zo mana saboda wannan alheri da ya zo mana cikin wannan gida muna ma jama'a ga baki ɗaya duka a godiya da kuma barka da zuwa da fatan yadda kowa ya zo nan lafiya zai koma gidan shi lafiya Allah ubangiji ya saka mu malaman namu ya saka mu kowa da kowa da suka zo ah, ah, kowane lokaci dai muka yi bincike mu ga irin wannan saduwa irin wannan saduwa irin wannan shine kawai na ga musulunci ya fi amincewa da shi a yi musamman aka samu auratayya da kuma wasu abubuwa na kwanci to wannan ah, zama da aka yi yau muna fata allah ubangiji ya riga ya albarkace shi kuma abubuwan da aka yi mana gargaɗi a ciki dukkan mun kasance mun da allah ya sa ya zama abu ne na koyi muka koma gidajen ubangiji allah ya sa albarka malam muna ƙara godiya sauran malamai duka muna ƙara godiya jama'a duka muna godiya inda kuka zo lafiya mun gode mun gode mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam sai abu na karshe addu'ar rufe taro daga babban malamin kuma bakon mu muna neman tubar da tare da addu'a masu girma